الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى آه. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى آه. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى نعم. صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من كل شيطان مريد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفار والمشركين أيها الأحبة في الله وخراس العقيدة أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي تهية من عند الله مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أرسلامي إرنا إركو تعالى سابو كان إرتا أرسلامي iri ga sabukan ana irnan irka tele su banantawara kan gati tambara tv mhm. kai daga dona zari su banantawara irma carfan gandi gamar ganda irko ta'ala sannai da annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisai insha Allah mm. irga warai irko ta'ala ga irlabo kan gati Nijar irko ta'ala malakal kanai da banin da sujin da hallasai tontonir sai ara lakal tunai da sakullai fitine da jarrabai irko ta'ala amma labo wada amma arsilamewa da asilamai kayan wa habaira ga ceci irgan warai irko ta'ala ga ami ni halal ami wa haram mm-hmm. gamar da tallai zai kan ba goiterai gabi goiterai fadi koyai biro goiterai ikul marganta irko ta'ala ami arzakanni ga tun halal ami mora ni ga haram irga maharai irko ta'ala ga arsilamai kayan wa hige wundaira irko ta'ala mabaka sine da bakarai da gwamnin da su gidan kurnyo da wando bine raga tantu amin Ilko ta'ala ami gawa shaitan da ibarai da munafice kan ga bako hinka kacarga amin irga ware ilko ga arsilame kai yan hayi ilko ta'ala mai izaita mai amiwa ce fattarai wo kayen waga hayyan wo kiri iman duwa irko mi arzakan ni iza arsila mahayyan wo kayen hayyan fondara za gunda kai ne ko ibe rai irko ta'ala ami wata mi zuman da bani da lafiya amin amma da gone te kunyo da wando se kwaciya wana bafuna da biri mai cinara amin arsila mai kayan irko koddarara isi hijira waliman bega hiji ihinka no gono wona <laughs> wana kambegi hiji kurinyo bu wali wanda ibu wona mhm. wana kambegi hiji ifai gifuni charga woni no begi hiji to ilko ino gabai irawo kulkan gono ko musuban arose wanda arsilama amsuban wayo se kurnya arsilama amin ima charga kasini in dunya wa bafuna wa bore ala haram bore amin malati ko mai kayango in dunya la bayra alarma mhm. kayan sin da bani ne za arsilama ne ga marai za dore kai yammanci loktor kwarawa wani kalama ka kwatta wani kalama ka loktor kwara wani mhm. da shaitani wani irko mino ga hambani amin irko mu dore san muka ga hamira amite isa kafara amin irin ya za kai kayan ginir sai ibu igo sare ibu saira irko mi yafa irko ta'ala a misare an nurin da mita aljanna jannu amin irmo kayan cindi irko mirko kore ne amir no hina wati kan buyan kala sallatir ga irmati man da cimandiya amin irgo surara kan gati suratul furqan mm. irga tunu ay marje waran kakin waran zakin dugu wanta ay waran zakin dugu insha Allahu mm. hariban da kan irka gato kissa kan da sintin annabi Musa dinga wani kafo suna cinar al'am irko tara ne sai wala kada ataina Musa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إركو تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب هربان دا إن النبي موسى نترى كسجني التوراة الله التوراة ودي لوكا توكا موسى إركو نتديو kulirko subhanahu wa ta'ala na a taurano musa se irko ta'ala ne kwayi ga wazun da matatir wani ya musa khudhul kitaba bi kowa helin musa tirawa kan yi zuman da ya kaniga nima di yankan ga gabu masu fure ase masa mm. yababe matirawo berandi wa bandaga nima tebar kan ga wazun da tiradin nima yamadda nima wazu da tirawa ka irko ta'ala zumandi gafun dani sai ne. wa amur qaumaka ya bandaga min bore yamar wa amur qaumaka min bore yamar jama'a kan yanci manni da nin bore kai ya yadda da ni kai yan goni banne ya akhudha bi quwwa inda mu madi da gabi ma'ana hai kulkan ni ci tira da ne irko ne to ima gayin da gabi Allah im su fora si ima di da himma ima bakan manci fora sanin ko ban naga irko ta'ala ne waja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira irko ta'ala ne irdan annabi Musa banne a wannan ya kafo sina ta sai chale hangasini a wani waziro ina wata danga a wani ganaka kanga kulanda mhm. da musa sino kula annabi haruna in wani ga hago da jama allah akbar danga limam dinga na ibo mm. amma kai fi hari wa kullan ja'alna nabiya za musa za haruna ikul annabiyan kaldai mai sai dai ga wahayi annabi musa allah akbar kan musa irko na nodi yau tare dimanci mhm. in annabi adamai ya kan gudu da allah ayin no misali mm. imine dunyara ni go goro alfaga kulir ko subhanahu wa ta'ala min te president nimne o ni yadda amma ni ga bani mu duni cin president fo nin da mun te president hin kaga te <laughs> alayi wala sai <laughs> ha agona ne ne gudu indun yara asina ah, cinga kala annabi mm-hmm. annabi hinno to da alarma annabi hinnano iri ino kayfu wani kala annabi annabi musa gulgom no kirko wa ni no misali mine in no miliyar miliyar miliyar kali miliyar kan in dunyara bu kulma be ba ade da no matka goda mhm. kul ni ne anu wallaha wa sense amma ni ga ba ni mu dubo fo kan mu imano din ni ma ni ni fami yora, ni be wani ni kai ne ni be ka alfa ga gab <laughs> ina ai min te dai dai ga bayo mi cin ga aksi ne amma <laughs> in gore re dan <laughs> di irko ala kai fona ko annabi Musa wato kai irko Ala na Musa no diyo tarai hmm. irko na mu koi ga wazu fir'auna do Musa ne irko ni ga bai kan yin taltai si ni ga bai mu kan iwo ga ceci mai bi irko ne ga bai amma wadin kursi ne mu kakwai Musa to ayyada ammayo bairin ga haifo irkoni matesi wa akhi haruna waje alli wadira irkoni bangai hangasini kan gai gana irkoni to kan ni ba hangasino isi borno ga barkan nin da kure ga barkan nin da daran dir charbande aran wani gwaya ga te i hanno haruna akhi ushdud hmm. bihi أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى wata dinga annabi musa ne irko ta'ala sai haruna a yi shi babar kulkalai bero kidda gonya fallan irgo ba fallan zamina annabi musa bera hai lokacin kan fir'auna a sigizan kai bi mhm. lokaci kan in musa bero hai fir'auna man sintin ga sikka zimai man da ngase tashush alrama iman tashush da ase fundura iman wasu wasi gara sai iman na sai ya in innama ina sai dai kan bonko no kan ga dumi amma alarama kai fi har sai jiro ki ga annabi musa hay kuli ne fir'auna sai to ba kan gini biwo ka <laughs> imsa annabi musa hay sai a tikirye zambar wicin dihin kano fir'auna wi a tikirye konu inna lillahi gan aljihisi dottiije siikoyna ati kireewomo alboreyse konu manci woyboreyse woyboreyse hay kudi manteyse hal woyboraane iza hay hali izo idiya kan woyborno isalan baga dami wanne woyborno gaabi ne hannu agi himer masanni hannayentene alarma mhm. imi sintin ga matan tete in dunya bandabun za in dunya sintin ga ka lokacin kan rayuwa matar ni te ma sintin in dunya ba alarma fir'auna nuna sintin fir'aun ma tante sinti imudu ga hanka madalla hay kulki ga a mai zogin ni ga hai garda gonan kul raful ni ga tem h kat mhm. kauye rani ga furnan kul kan gunna koy go kadi kana fir'auna farara ma ta da non na ga il faut qu'il me dise kan cino fata gundara wai borai zano imne to tungu bai hmm? da al borai zano non ni ga wi imne nyamoto sosai. Allah rama sannan su kuma nan kul galingai bor zambar wicin ɗinka amma kirko ala wannan ga kwaitara kan ma sha Allahu kana nu mm. ma lam ya sha lam ya kun haikan irko ba wallahi ba ce Allah rami digawi idigawi irko ne ga Musa hai ina hai kai irko tunin mi caban mu kan gano irkoi firawun nan Musa gai bo akasi ga guzun akwarun rana ma akwarun rana be وأوحينا إلى أم موسى عن أرضعين فإذا خفت عليه فألقوه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه من المرسلين إن تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئيه واتوكم موسى يمون موسى هي zanka a cikin ya kuli gahi in dunya raga he annabi musa ka in dunya ba bai alarama yan wona aka bani da lafiyarsa kullasi matkan da ka fuma ga rasar kunyan fuma alfa ga zafun da ra'ir irko na kacar ga alaram hmm. matkan zanka tikire za ka da ka dunya rana mte handin wal jire ima dummu annabi musa hansantan ko da in dunya ra alaram hay kursi na kan gaje komple na kan mai ne alaram Allahu akbar wagati ya dan komple na alfa wati din ne ko to son wani rigin no subaniya ana ardihi ihi to son min izo na nan ne bonsi nugon sai ma nanan ne fa iza khifta alaihi din goga humburmo nanan da yango din nima te yango imakaga saban da kwaciya ta bi widi ne fa alqihi fil yammi irko ne to nima madan te kobon ini ma annabi Musa dan adakai zara dinga zanka bankarai dinga wani borga da bante irko ne ma adaka da ka te kobon te kodin kan wal fal yulqihi al yam bis sahil ya'khudhuhu ya'khudhuhu aduwwu wa aduwwu wa ala qaitu alayka mahabbatan minni wa litasna ala ayni irko ta'ala ne sa hadin sahadinda te kodin ingan wa gidiran da adaka dinga bonse manta ka di ka bundu da ga hawa wali ko ta da matakan yan wani bismillah ga da kate ko bon alarm kal fir'auna jama'u irko mutuga sai irko ya akhudhu aduwulli wa aduwullah ibare ma guduwa amma haike irga ba ni ga millakano kandi inna ilaik wajailuhu min almursalin mursalin irga hauga kan da ni kan bara ko ina mu annabi no irko annabaira فالتقطه آل فرعون على ما هيكلت كلا فرعون جماعة fir'auna jama'a san sambu ikonda amma lokacin kidi annabi musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni ilko na musa ba ka sinalan bora binira za fir'auna sojai kalama ka fir'auna dinga wanda bu alarama hmm. sahadin da ime ame marganta ilko na musa ba ka sinalan binira irko ta'ala ne kali da musa bai wala tusna ala aini annabi musa da ni ina biri irkoi ta'ala mu zo cire irko na musa hallaskala beri kal musa kaga tonan kirko talana koi ga wazu musa ne irko madangai sai wazir madangay sai chale hangasini haruna akhi ay bero ay ñaka fo sina fo ñafo awantay sai chale ushudud bihi azri wo bandaga yadda me ame mi sai abin da mirte boren kan su humburu mirte boren kan siye da banda mirte boren kan sanni fallanka da fatir mora irsa yi ko ne wa ashirin fi an wa banda ga mun yadda misai macar gane ma ku a sai kakau a isa kakau haikan ne abun nago haikan ne yi bonne go Allah ma kai kafira irin na hanan hanan yankan ga bagumu na ma yayi zikiri irin fanguni gaya ne irkwai. wa nazkuruka kathira kathira in mu dogin zikiri min ma yi filla filla kan gaba guma alarama innaka kunta bina basira irko ni goga di ir hay kul karra irko Allah rahman di Musa no qala kad utita su eh irko ne wane wani bisa ga Musa <laughs> annabi Musa ne irko ware nan guhin kirko tala ne mm. tasi kad utita laka ya Musa mm. hakikan wara wa kullite irna tanisi amma hay kirka bani ga sabai gihin suru go kirko ba nan afanma nangu famori kota kad ujibat da'awatakuma qala qad ujibat da'awatukuma fastaqima wa wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun kota uji ujibat da awata kuma karan karanta ko taransi nga warinka awa musa no wari haruna gane amin mm. amma irko tare ne aran burinka kulir a ase alfaga ne barkan ga duwa bore gane amin ikulno ga margu irko ta ala ta yan wara mm. Mm. zama bore kan ga duwa wura amini zai rago na barkan ma ga irko gata bore kan ga ne amin na duwa kai ramu ga barkan duwa irko gata tani ngandi ibori hin kemi amira sabu ko hinno alaram boro go sifa boro mo go ne irkoita boro go sifa boro go ne irkoita irko he aita aran se fastaqima wa kai ay irko gane wa aran masisiri wala mm-hmm. tattabi'ani sabil alladhina la ya'lamun aran masbur ya mai fonda gana to ndi wone irko ta ala ne irin annabi musa no tira waje alina ma'ahu kawo haruna wazira irko ne da sai anya ka fosina annabi haruna ta sai cale kuli ko ta ala ne faƙulla zahaba lahaba ila alqawmi kazzabu bi ayatina zahaba irko ne to wa kaga so bai ga koi ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina jama'arin mm. kayyan ne irko ayi taran dido fir'aunan dinga jamanoya hmm. fir'aunan dinga wangare dinga gana kai dinga calai dinga hangasi ne wa koi ido gani sai haki hmm. ne tarno din cimino Allahu akbar aran mace bi sai kan kaka kurnu sin annabi Musa da annabi Haruna ka Allah rami gona kalidi fir'auna fala mo ga go porto kai men no ne kasin da iman imanye da bande wogi humbo ne irwar kano hmm. in porto fir'auna go go a ga kai fir'aunu man bai kai borse handa han karkar hatun ka annabi musa ansi ha kan ga moyi zodi a berin nan kawo alarma a sai no alarma darjantano mhm. a mutum min bon kenan di wallahi hannu wa darjantano nan kulkan ni koi cinin no gin bon yeti ganda bon wallahi bore no gin berandi bore no gin tun gin no berai ba bon ko ni ko anon ko kalam tun kai alarma ma kun kash in kun alarma alfaga no bargata alarma in ya denwa la ilaha illallah ka irko min hallasi amin zamani sara fir'auna ga kai hana kai fandi wata dinga musa na sai agwar mace tilakar tuni no goro alarma musa na sai inna rasu da rabbika iro kan ni gwagadi ne mo in man don ton ko enno irko iro kan kanise mm. kamar kamo irmin ka da hifu an arsil ma'ana wa irkano an arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhihum wa salamu ala man tabal huda irkano ni ma bani isra'il kerin kan ni diga tamtaran ni ni te kasi zan i woga toriyan gana ni woga wini wo te kan mi tan bore yanno ni cine mi irko hin nagar man cinin gati irko Allah amma halla sai gobar kan ni cim gana banni wassalamu ala man taba huda irkoy hallasa da sujo gobar kan macimo ala cimo gana nirina yi manawo mm. fakula lahu irkoy ne kaulan layyina fakula lahu kaulan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha manci fir'auna hinnabo mm. manci bonko ne na bor kulkan ne maa waazu ma wazu al'ada mai zaune gaba na muduwa a irkoy gana ma faham da irkoy sanni garaje saati gabi sati kusan sangu sati laliyan sati irko ta manne kal kaldi kafir fir'auna do faƙula lahu ƙaular layyinan aran masanni hannu case layyin alfaga na fasar ne o mau'izatul hasana hmm. wazo hannu ka alfaga jere ya samu da sanni ba bano hmm. a mantorin ni ga muradu ƙaular layyinan sanni kan sibi nasara ilfamara mhm. sanni kan silakka tunandi sanni kan gwara kan gwaga hangana bai kan wallahi ba wani wa sannu lakkar mm. koni sannu ci falle sannu ci gurgai sannu ci tari sannu cimi sanni dai mu kan goka وقلت قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أو سوري ندي هل من حديث كوبودا شرقا سنفلن كاريني كان kuli hadhihi sabili adu'u ila allahi ala basiratin ana wa man to faqula lahu qawlan layyinan kuli hadhihi sabili annabi fanda dana allahu akbar annabi fanda ne mai fanda ganin gano ga tuwa ne wo adu'u ila allahi ai ga ce ga koi irko in na ganin ga amma fa ala basiratin ai ga teno da lakkal da fahamai hmm. da sanni hannu da mu koyin lakalkane da mu berin da na alarama wani ne ame igba wa ko sai na duha agwa ai kan da irkoyin da gwani tenise bozongu ga ma iga yadda bore kan su ba guma mhm. ya wono karnin di sa gore gite de no amma zan ne bari ya yi tunanta mhm. ni wo ya cin a a mhm. haya kan ga bora nan go kan go gici lale modin goyo kan di na tenga dimi bu ara ni man nan alhalo kan ni gudu bo alharan gani ya wani ya ba fari a gaba kan yadin nan to wadin sai kulul musa sai fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha sanni hanna ganan bora mata sanni hanna ganan bora ma humburu zam sanni hanna ranukan bora sai da dandiyan kan ga humbura ne mhm. nukan kan jahannama sai fayi ne barkan da bu ara bona kan gaduwa duwane barkan da bu ara masiba kan ga duwane la'allahu tazakkaru dobora ta wazo sai mu aljanna fonda ne gomnai ne ya sujo ne barkan bu ara haikir ko gadan ne Allah rama Allah akbar aman banno ya aban to a tonin ya ce gawo a tonin borfo ba wuce gawo to wahazu ne irko dinga diya sunnara Allah rama irko dinga diya fonda da annabi kulkan ta ga bisa ifan bai ne ya alaram kan musa ka sannowa modeno musa ci fir'auna se layyinan beren diyarra yana sai ko bor yande ni ganin kirko no non gusu banan tawo hay kirko gaba ba bor be riganga ne hay kirko gaba bor han naganga ne wati dinga fir'auna gora dajje Allah rama fir'auna lakkalo na na Musa shi hmm. wallahi fir'auna handan hani a cimin da annabi Musa a yadda hala to kane iminga nonongo kalinga kal musa hinne ininga go amin musa sai to guna ay yaddan da haikan ni ci lalle sannai kan ni kan dadin cimiyanu mm-hmm, mm-hmm. amma makwai suba ni muka aigin noye fonso aiga shawaran da ifundu Allahu akbar annabi musa allah ga mirkota wastaiqanatuha anfusahum zulman wa uluwa annabi musa fir'auna yadda amma kan fir'auna koi suba adu cala yamu hangasini lalo kadna no shawara lalo fir'auna ture amma binara la yadda kan musa cimno <laughs> to wani ga te wazu hannate yan babu rasi ba na gabe kan cimo dai ci to irko sannono Allah ran mm. ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina fadammarnahum tadamira cin fir'auna windi alala a ture ana musa futa futa ana musa garai halani imiceci ma wi hmm. dabore kiran cimin ninga mai indunya nan burkul sara kan ne irko ne irko ta alamu na musa wara kantata hmm. irko ta fadammarnahum tadmira halacir ni tutubu ba a fomancin di alarma irni ganan ni indunyara danga dai fir'auna labaro man ta indunya ban Allah kullu ko ta lanar sai wa qauma nuhin lam ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح النبي نوح وأبوري لابارون أنا إن دنيا النبي كانت إن دنيا ديو سنتنانو الله رحمه da min dunyara annabi adam banda annabi do haray ihinkanta annabi nuhu matunde ne irkoyde koyde ne irkoyde diyo tare do haray sintine in dunyara annabi nuhu allah allah mm. garado ga beri ha garado ga annabi nuhu kaga goro in dunya wala babon allah rama jiri zambar fo da jiri wai guwa zu hinna mu ga fam zambarfo jiri zambar fara jiri guno sino kan wadin wazo hinna na bugate manci wai a jiri kan ate ka hala gudu annabi zamni annabi galiban di to jiri wai ta ce riko gino di ta da amita hmm. to di wadin da kal jiri zambar fo kan da jiri wai alarma kan annabi nuhu go in dunya wa a agoga ne irkoi ne irkoi ne irkoi ne alarma in ganin ko ta'ala ne wa qauma nuhin lamma kadzabu rusul annabi nuhu borai mo labaro ne wato kina diya wai taranci mai ne taran da annabi nuhu annabi nuhu ga ne ise irkoi ne irkoi ta'ala ne imne pat annabi nuhu wasan noman ta cimin hmm. hala ne kan annabi nuhu kwarai zago ira kan da annabi nuhu kaga borai gar zama annabi nuhu wo kaga te mhm. Allah rama da kaga borai gar fada fada batama batama kagi nasiha agi wazu iga ba mai ira alfaga irin wani strategy wani yin alarama mm-hmm. su wani yin dimate mato mo bori ga tega faham kan haki go te sibori mm-hmm. alam di bori go go fadara iwa ga ifote ni ka bisi ga kwa ka assalamu alaikum izan kai fo to ta de min laram de shayi to ne min te ba min tin kirin fakari ne ni du hay kan da wi sai irko wani irko diya wani kai ne fo mi nonon go so ban ya ka koyni yacin yacin no alarama hino hannika ni sigara hanko gariya hino an nika shi shagal gal ni misala hino zan go kan a akrama kallah masha Allah ya faga boka <laughs> wa an sawa hanse to hikima ne kan ga du adamai zai mhm. hal man tiya cin nirgo te wallahi borai sai ga faham dai no Allah rama zan bo akan ni ba mu kawa zuwa suka mm, asuka to amma din gobe bisa nin no gini modu mata min bonte ise boran hanno annabai cine matkin annabi nuhu cane wa inni kullama da wa inni كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا anhu awoga irkoydan sheda aninga hinate jiri zangu da jiri wogora nan kulkan ana dottijai gari waga dilikar an dottijai gari goga sanni ya yance a goyira a waddayin jare a gazene a mi yamar amne wate ya cin wa hagwai da ya cin da ka iza waddai da hama waddai don gama dani ga mhm. aiko koyan ai hama yan wate ya cini wate ya cini kullama da autuhum watu kulka nida auto kauma laylan wa nahara ainai borai wazo cinai ni wazo zari falam yaziduhum du'ai illa firara wazo man ciman den tonton binaira hay kunna man dan funda ya kal zurugo moru ganan nan kan goyon inna lillahi dai ka kai hinne da ngare falla kuma ka kai wo ba kulga nan gona di diman nan gonan mu matini gace ja alu asabi ahum fi azani kan baini gadan ga hangai dabu ingano alfagai tariha alfagai ne kan kan bai danga hangai da biyan isharar mu ga matki ga ekutar ta dai duniya wani sai ni ekutar din na hangaga da jiri ko ba sa shi ba dini hakan wangara na skula to ya cinno annabi nuhu borai gwargate Allah rahma to annabi nuhu ko ta lamma ta ga shawsiya ta ga shawsiya bahum di go tunu mun kan annabi nuhu ga wazu bora kan hawi gidi mo ga kwa da ngi mo ma dabu ya ci ne misidin ga go ko Allah ma wa asarru wastakbaru istikbara Allah wa asarru sadin da alfaga can ha komai ba mero din ne kan annabi nuhu ga ne shi miste Allah na wasu ban mero din ne ne ke kwani hariban da kan yi tunnan gora mero da masibarin kan nuhu ga nai si miste fundi bere ma fur lakkalera mero da nai ga ta alarma mustakbaru istikbara san dai da fundi bere kaga ga furisi la ilaha Allah. wundi tun man tu ga mulla mulla man tu da ban ga kwadan ga tunu ga fatta to mhm. ni ne barki za ga jindawno wabu wabu wabu waba koi ga anga sama bi ne riko ne to ya cinno indun yara gonda boreyan indora <laughs> mm. mi mm. ga wazo da nise telera allarama ne ma wazo koko ba maganin ni mahaikan si borda tarai yi ne ka aran da cara gogoro borfo ma wazo ne kai wi bore se bore gon ne faka te ni bore hanga bagu ya ci ne ya ci kaddadu bai haika gani mm. to bore wadi ma wat for ne sir ko ne in faham dole kaddin da ga manu care dole kaddere borga koi iranin de ga fakare minti minti ya ne mun ngona ha hayu misin didi mine gundidi zankai rana ko goro fa dai zai a zankai din daga tsuba albere mhm. zankai daga tsuba borai kai ga mila ga te boran kan ga borai labo hauzu kai yanga ni gite labu kai yanga kai yanga te bunko ne kai yanga te boru beriya kai ni te wazu ko hanin ga dole da boru fahaman dira matkan no dunya ce diro da dunya gora ni ga tira Allahu akbar irko tare ne lamma kadzaba rusul wato kan cirin da yawai taran di irko ta waje alnahum linnasi aya irko ne irni da in dunya wa adame da sai imte wa wazo hari wa agaraknahum irko ta ala ne irni halace wala hmm. kan in wani jirgin cimin irko ne irni halace ne tusu ne nifo hari na nuhu bole har irko ne halacin da lokacin kai irko ta ala di ka wallahi son nufu sun gaban man tabani son cimin ko shi ne kwai ne irkoni ne ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman kal irko ta'ala ne fala tabta bima kanu ta irko ta'ala ne wallahi ay kunno sinu kan son barkan ga ciman ni a asinu illa man qad sabaka kal bore kai yanjin zaban da ne kai yanci man da ne amma hakir gaba fala isi bima kanu wa ma amana ma'ahu illa qalila irko ta bor kunno man ciman da kal bor kai ne gulla bo mat kaga birinda adamai dai kan man da annabi nuhu barwa hakku barwa hakku nan in gamo a borai ranu borai kan ci din da kan yadda barwa hakku in duniya me ne alarma barwa hakku ha irko ga tsuru ha irko ga suru wani in duniya wai na funa da wai na kana dan dikan ba da azauka ma wai barwa hakku no cimandi da hikan annabo ne barwa hakku no dine irko ne iga yadda dine ya baya cini gite wa hakku hmm. man jare man in dunya adamai kan irko tunise irko ta alani halaci irko ta alani labo maharika bai maharika la ilaha illallah فالتقى الماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء liman kana kufiru irko ta'ala ne fafatahana abwaba sama'i bima'in munhamid lokaci kan gurzuga ka balawo ka fitina ka sakulla ka irko ne na maharo do gufunin gara a mate me mai yamma koyin bena na mai feri worurururu allar maharai goga ka hmm. wa fajjarna al'arda uyunan irko na labo mote hari moyan da matkan nigi daibaida day haro go bul bul bul ga fatala abo cire fal ma'u ala amarin kadkutir na haro da ganda haro charku bai hay kirko ta ala citibo hmm. handa hane cindi yan sino handa hane nan yan sino handin bakare sino handin la ilaha illallah subarka handa na astaghfirullah siborka handa hane turi siborka misa bangaka asin da yankoin فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليلا وتكلم تعالى مساكا إمنا نوه كبارا ine nuhu sai kan masa can ko dingo lokaci kulkan di buti ga fattanoli to so ai kancin ni mi da hiyora ni sahabai ni almiyalai da burhan ne kai yanci min din ga margan da ni zagur ziga manka bore wo mea meni mi dan amma ikul kan cindi wo irko gurza garani gaba Allah rama to wone no irko wuce cirse guna Allah rama irko ko tara gun before da Allah rama jirbi hin kawo kan ta bisa wani mm. turki labo wara Allah rama labo no zingin Allah rama ni di etage kan berin da e, nan guya ma wa kai ta Allah alarama radiso ai gize da irko etage kan berin da cin da wuri wuru am goro ganda labo no gon bor yi gara bor miliyan no bu allah rama noru ko ni marjano koy banka marjano koy marjano sara allah rama ga ba hmm. a sai ne to kokari ga irkoi ganin dina bafuna dina arzaka za lokaci wani inda mana ka irin goma ne ne mhm. irin go bai kan ka riga mi ni sibai mat kan mi sa kada wadi sai wat kuli gane te sarga no ga ka ne wani yin dima di ka se kan ba irko ne na halacci ba irko koy nubu nugo halla santera allah mhm. wallahi milliardaire en daray milliardaire en dare alarma kan kwaye sino noro sino alarma bi foda min pas trois hunkuna ba jirbi hin alarma wai a te zarora haikan bu bisin miliyon so ne a gicin di cino ramo gwanda afokan ga te koyni borkun sibe to kan bufo na gati labodai alaramin kuwa na zigenin tramblema zalzal alarama wa zulzulu zilzala shahida wallahi zalatul arda zilzala alarama irko na labo zingin zingiyan manga fi turki alarama turki labora arsilamai e mono arsilamai e no duba chafarnar ya chafarai labuno hmm. duba arsilamai e labuno isirko gana no isi jingano isi zakkano banti no wo kay labarar wo tere jingare da dayya to wodin sai alfaga ne di wona sai ko kari za son min bon komande alarama a te girbeer go communiquer alarama igina dai na ra sai wallahi alarama man ci hawiro man bande yen irga ba moto kan irko hinna sai alarama mhm. kan ga furo saji irmo irmo du jihadi mat kan ga dona irga te irma te yadan alarama irko hinnes energa bara bar kanga ta irko hinnes mota kanga furan dir saji wani irma koi ga wazu nima du sufra irma du sufra allarama sai mai ga ka sai mana handuka handun koi ga wazu allarama mato kan irgoti alamir ko kauyara kan wallahi tallahi ka bon nur karu kai mhm. kan bis kilo iya kilo wai allarama ga koi ga wazu mun allarama jingare sino yamna ci babi fone tele kurayar waga ci allarama jingare kan jingar sino amma ko no sai ina ngay bonno se i hangan da mi addini ba bai addini la bora fa larma mhm, mhm. niger la bora man tiran fono enne iddu barkan ne didu jingare jine ngi jingare te ba da isa sabano man sona ne ngi ba dalaize amma didu jingara inga jingara jine ci 1 million 700 million fo da zamba zongun da waita ci ingano a estime za tolai za sima za haikan da haikan no kul iga jingara da abun da alarma mm-hmm. ane wadin no gati na ci newo ire ga ci duniya na ci nan kul alarma wallahi mu mantir ko ta mai si ga mana alarmi go gama wani ga te daran kul sai shaida irko jina alahara inna lillahi wallahi irgo gama irgo gati a ga te daran kul sai shaida irko jina alahara wadin sai bar kul kan an anne kan ga wadin te lambaino ka turvendis 29 29 71 89 29 29 71 kal dai borai gisa bai gace ayin direct ne go tele mancire division indirect direct ne go mihin suru babu ya gace no halwa zon bangina wani ko ta ala no misali ana borai go wi i wonji ga cimandi i wonji ga addina ga aksine i wonji ga di diyawo sannaita irkoi ni halaj kuni waja waje annahum linnasi aya irkone in dunya adamai zai sayar mai te wa zuhari wa atarna lizalimina irko taren irsola da gisi alahara bore kai yana tonyanta te ina tonyate in dunya ita tonyanta yansa alarama azaban alima gurzigai kan ga doro a gibatu alahara jahannama wa nanuwa alarama jahannama ga humburanji wallahi irko diya annabi sallallahu alaihi wasallam ne irko na jahannama wa irkoy mananan yade innaha hiya darul azaba innama irma bai kan jahannama din gurzi dai nan wuri annabi ne mala'ikai irko ne ma jahannama wo funsun jahannama ima funsun jiri fofo kalingai bo zambar allarama jiri zambar fu allarama jiri wura zari fo kulu irwo iri in dunya jiri zambar fu ko fam go mhm. dan ga jiri zambar fadin ra iruwo zari fo kulu ne in dunya jiri zambar fara sabanna inna yawman inda rabbika ka alif sanati mimma ta'udun to jire wono ko ne ma jahannama wo funsun tun ga tarasasa ga jahannama wo funsun alarama la cirai cirai kan annabi ne mo zihin kasin gabu ne alarama malaika ne irko sai ban jiri zambar fa kubainwa hmm. irko talamin kan baran ga jahannama hamda ya ci ne irko di amante irko ni nyega ga tonton jiri zambar fo kwen la ila illallah iyega jiri zambar fo wodin dima ga tarasasa ga jahannama wo funsun za a ga cire karson jahannama din kware law law law law alarma malaika ne irko ngai ban irko ni ba ga jahannama hamda ya ci ne irko ne ba su amante imyega ga tonton jiri zambar fo alarma iye ga tonton jiri zambar fo hmm. yoga jahannama wo funsun alaramma za a ga cirai kala kwarai kan son jahannama bi tiu tiu tiu a yi ga zai kwa bi don hijabu kan wani alaran alarama kan jahannama bi sai alarama irko ne ga kan badan ga ham ham irko ne ba son nati son no jahannama ti son no jahannama gan waga maka ne sai na riko ya annabi alaihi wasallam wa no nenno dedanti mhm. Anan sai jahannama kina ga gisidini wallahi allah ramadina feri feeri hawona borgar kilo zongugu dedandi cine mm. zabor bon hamno ta mu kuru da hamni da basikul kanga gano ga man naga doru iman babo dan arajina la Ne ne dai ka allah manci fore nangul to go wono irko ha annabi ne ittaqin nara ولو bi التمرين tamarin بردن جو تو arzaka kan wani ba da asiba imine dabina hinna wani se madabina farsi hinka sarga irko wa wa hinna ma gasi to matabarkan na no matabarkan na jingare alarma ni ya mata wani da addini koi mai ifo irko kalan sabiyan kullum ko ta'ala ne sai Allah rama wa'ada ثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا آدم إركون إنون وآدم شيء لا باري وثمود دا ثمود شاء الأرما وأصحاب الرس دا أصحاب الرس الفقه اختلاف تيوني رقمه أما ابن جرير الطبري ana kanda siya kayan wane ra amma sannu kan a gaban di wane bangumo ina dungur mujalla da wicin diya ganta hadisi wicin da ta canta alarma mm. anin gano bitti haiki mu da ashabul ras ashabul uhudud danga ashabul uhudud ngati dai gusora danjo bore ki ne mu kan ba sai gusora gabu mm-hmm. to ane wane gita ashabul ras ma'ana ni famola to ngone rikota wa ashabul ras wa qurunan na zalika iriko tana da da labuyan galluyan kayan go wani yanda cargamara bai na zalika kasir ga irko tana ne kayan gaba manti kaina Allah ramdin san wa ahad adan cewa alfaga igina boreno kan ga gabu iga ku iga warga mm. halaka hadisi ra irko diya annabi ira ikaina in gano te kan bakar ya kuya nanga ba kan kai <laughs> ni yabo ne fam nanga le pili peti alarma ni wono ga te danga 70 meter longueur go kai bene ta est ce que mo fam 70 meter longueur le plus jeune petit ira ino 70 meter longueur annabi ne kan wai kuyon wo meno ya ikai na kuyon بومر lam وتكين يا رب التي يعني لم يخلق التي لم يخلق مثلهم في البلاد مثلها في البلاد يعني بوين كان هنكون يشين سين كيك وتكين iban ga tege bisin ga yicin ste koyne bor kan ga kakan ku da el nasar Allah ran be kan digo hon dunyara ha to bore yi gore in dunya wara kan da bor fogo kwara taji a fogo hala aviation a manto telefon kambani ga za charse eh ni go bani mata ga ham aban dai no <laughs> a ah, Allah rama ne bai kan ku a mai dai no to borai yi labaro na irko ne inin no wa dan ce chaidin no Allah rama ka irko no ga wani irko ta ala no ga wani ane wa amma adun وأما عاد فأهلكوا بالطاغية إلكو إدريس وأما عاد نكن دابو وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا, وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله ادخل قومه وأشد منهم قوة وكانوا, وكانوا bai يجحدون إلكو تراني إلما بي آدن شيو كارنغ ما يجني من تبور فالين نو كان غورين دنيا منبو annabi salaha bore annabi hudu bore no allah rama annabi hudu ka gorira agi wazu irkoi ne irkoi ta ala de ne irkoi ta ala ne ne irkoi ne manga ne annabi sai sanyo din sino ne wani musiba kan nari sai ruwa haikir gaba a haikir di damun gani rite bu manci wa fun kaga doka da ngir sai gani irma nan irma te a i wonji ga yadda annabi gani sai wa hagoi da irko dira fa ala su mm. ne manga in ne wanda gabi mana shaddu minna kuwa mai na ta dirga bin kunnan kirgo hal gurzi ga wal bala gon dir banga chaddi dir ga bai ga tarsasa wallahi ga banda awalam yaro annabi yaro annabi ne sai dai bore kai ci banda awalam yaro aran saran bangu na no gadi mm. أن الله الذي خلقهم إلكو كان نارا تكياو تني هو أشد هو أشد منه هو إلكو إلاب نارا وكانوا بآياتنا يجحدون نمر غن دوازو دا يامر والله ككو إيوانجي غير دا ألرما إن النبي ككو إنما تشمين وسنوكا النبوشي لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون سادنا إن النبي ككو سادنا إيوانجي غير تشمني alfaga kirko tuni sai manni لا باري allah ramir ko ni tusu ay woni bonne daga gayi allama dir ko no alomar da banir gono irman ko non kulu irin tun wa alarama insha Allah rabbi da na riyan ka furin sai ma borai mandir galgare da alarama mm-hmm. wadin dai na ga bukata irko ta'ala ama murade feri amma bai dai ka hambar ta ko yan hurman wala insha Allah to irko da mu da wani ta insha Allah eh arsila mai halil ga ga ragadan duwau irin sidrigan eh musa'ada ce can wuci ra gamar ganda irko addina mu ko gine gabi si hina si kada al'umma na caddan kammadan can kammara irmo irmo irko idin gadiya wani fanda irma gaban ni irin na ran sai gaba barkan hin ga ga kasini te sai irko ta'ala mano da aljanna ne in dunya ga kai alahara mhm. mota wani a waiborno la alborno irko ma da da Allah rama yan nan na sirfur kwarra kan hakika haya ga bakaran da ga hinandi ba fada mu iddi matano bore addina ciya da kan ba bunyal eh, eh, islamu ala khamsin al islamu tare ganji gwa bore sabai ne ra iddi ya matakan isabe ga wunin da alarma so ku kauyera kan ba janaba yi mayan bore da albore isabai gari abin yin fe da ba sani wadin sai irga ba nan ga wakil ga furin yarra wallahi din wani hina kan furo makako gidi din moizo a bori a ganin nimate mate barkan tangam irko addina se gumo mhm. irne irko nan kan jingare sino irga ba barkan ga ne wani ta irko hinne sai ngamu irko da annabi ne barkul kan na jingare cin irko ta ala sai irko ga cina sai ala hara aljanna ra wundi wadin sai jingara wode irga ba ima duwa ne ko hal mai hawo to mhm. irmu addina ma gabu nodin irmu nan kai irga hingudu ba talibiyan kai irmu irga kwanne. konne hecin duba ga warga cawan ni jirbi jirbiya hal hmm. bore mu faham wajen se ir gaba imin jingarawo cina kwai jingarawo ine kan mun sa ni su ba dalaize kan nan da ta walai fo amma haya ka ga ba ngani ya kan yi ni jingara ta a ginga fundo no kalama kwa ma cin kalam bana mai kalar ma wadin se ana haya kuli istimi istimi ne kan yi ni jinai dai kan ga te jingare sabo aginga te danga miliyon fo da zambar zangun da wai ta ce an miliyon setsan mil barkan wanda hina kan gaba aljanna wani ya kan buse wani baba wani bumbobon sai aljanna fonne denia hmm. sadakatul jariya ne alrama irko mata irse hmm. lamba ino ga samu 90 29 29 71 29 29 insha Allah خير الكلام ما كله وضل لأن الكلام يفي بعضها بعدا وهذا ما عندي وبالله التوفيق وأستغفر الله العظيم الكريم الجل لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقل